Ibn al qayyim yake cewa wa bi ija'i hadha alqalbi qalbani in ba ku manta ba wannan fa fa'idar fa'ida ta 56 nan ita ce malaki ta mana bayani kanta fa'ida ta 36 afwan ita ce yake ta mana bayani akan ta azzikru wa haqiqatun nuril ilahi ambatan Allah da kuma irin haske na Allah subhanahu wa ta'ala da ambatan Allah ke haifarwa a zuciyar mai yin mai ambatan Allah da huskarsa da jikinsa da komai nasa kullum mutum ya rika tuno wannan addu'a ta tafiya masallaci Allahumma ja'al fi qalbi nura kuma addu'a ce da ake ta in za a yi bacci to mu rika tuno ta mu riƙa fassara ta da wannan fa'idar da mala yake mana bayani a kai. Doguwa addu'a to bayan ya faɗa mana waccan zuciya cewa ga iri yadda take zuciya mai ƙarfi amma zuciya kuma mai tsafta ko kuma zuciya mai taushi kowace daga cin waɗannan siffofin tana da aikinta to ne shi ce wa bi iza'i hadhal qalbi qalbani mazmumani a gefe guda kuma akwai wasu zukata guda biyu su kuma mazmuma ne zukata ne ababen zargi fi tsarfai na ƙibin suna kishiyantar juna a tsakiyar waccan zuciyar mai waɗancan siffofin to ita tana tsakiya to a gefen dama da gefen hagu akwai wasu zukata guda biyu su kuma waɗannan zukatan ababen zargi ne ba a fatan wani musulmi ya zama yana da irin wannan zuciyar daga cikin waɗannan zukatan guda biyu A ahaduhuma zuciya ta farko qalbun hajariyun zuciya dutse zuciya ce dutse kasin زوجي ياتي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وهي كالحجارة أو أشد قسوة يا الله يا أمك جانبة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الله تعالى سبحانه زكاة يهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك daga nan sai zukatanku suka ƙeƙashe bayan haka fahiya ai fa qulubukum kal hijarati zukatanku suka zamo kamar dutse aw ashaddu qaswatan ko kuma sun fi ma dutse ƙeƙashewa idan baka gane zukatan yahudu sun fi ƙeƙashewa fiye da dutse ba sai Allah ta'ala ce a ah, wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar dutse nawa kaga ya fashe ruwa na fitowa yatafajjaru minhu al-anhar kaga ruwa na mamalowa ruwa na kwararowa daga dutse dutsen ku ruwanku da kuke sha na yankari da suwan ai daga dutse suke dukkaninsu nau'uka ne na ruwa da dutse ke fitar da su kaga wani dutsen ma ruwan zafi yake fitarwa in ka je ruwan ɗini sosai wa inna min hala ma ya shakkaku akwai dutsen da kuma za ka ga ya fashe fa ya min hunna sai ya tsage sai ruwa ya fito wa inna min hala ma yahbidu min khashyati akwai dutsen da kuma saboda tsoron Allah sai ka kaga yana faduwa tsoron Allah ne yake sa shi yana can tsohuwar daraja sai kaga ya sulmiyo ya fadu to amma zukatan yahudun an karanta qur'ani an an karanta musu at-taura tun zamanin annabi Musa alaihi salam qusatul qulubi kina to zuciyar da babu la rahmata fihi babu tausayi a cikin wannan zuciya wala ihsana sannan babu ihsani ihsani bangaranta da Allah kenan ai anna hadha ya la ya'budu Allah ka annahu yarahu ba ihsani tsakaninsa da Allah wala birra sannan babu kyautatawa tsakaninsa da sauran bayan Allah domin lafazin albirru shi ma al-ihsanu ne albirru al-ihsan shi yasa manzo sama ya ɗauka sai ya ce albirru husnul khulqi in kana neman abin da ake magana akan albirru to ga baki ɗaya kyakkyawar ɗabi'a duk wata kyakkyawar ɗabi'a kyautata mu'amala da halittun Allah to wannan ita ake ce mata albirru farawa daga albirru birrul walidaini farawa daga birrul walidaini kyautata ma iyaye da waɗanda suka zo ƙasa ƙasa ƙasa haka to wannan zuciyar ba ta da wannan wala safa'a wala lahu safa'un sannan kuma ba ta da wata tsafta Ya bihi alhaqqa balle hatta ga gaskiya da wannan tsaftar da take da ita kazantacciyar zuciya bal huwa jabbaru zuciya ce wacce take mai tsaurin ido jahilun zuciya ce jahila la ilma lahu bil haqqi zuciyan nan ba ta da ilimin gaskiya wala rahmatu lil khalqi ko kuma la ilma lahu bil haqqi ba ta da ba ta da ilimin sanin Allah al haqqu nan Allah wa anna Allah huwal haqqul mubin ko sun cikin sunayen Allah akwai al haqq wala rahmata lil sannan kuma babu tausayi ga halittun Allah wannan zuciya ita ce zuciyar da ke kishiyanta waccan zuciyar mai waɗancan siffofin da aka siffanta mana a baya zuciyar da take da me ar-ra'afatu war-rahmatu wash ko duk siffofin ta ne wa bi izaihi sannan kuma a gefe guda kuma akwai qalbun ba'ifun ita kuma zuciya ce raunananniya ma'iyun zuciya ce ta ruwa kawai kamar ruwa take la quwwata fihi ba ƙarfi a cikin ta walastimsaka walastimsaka sannan babu ruku da gaskiya bal yaqbalu kulla surati duk sura da ta zo mata kawai duk hoton da ya gani wannan zuciyar ta gani kawai sai ta dauka ta aiki da ita ni kawai shine a cikin a cikin ashabu hadal qalbi ne ake samun ashabu ishqus sura wanda suke da ishqus sura mutum ya ga wata mace ba matarsa ba ba aurenta zai ba shi ke ne fitin da ita shi ke kawai kila ma wannan ya zama dalilin mutuwarsa akwai akwai abin da wanda suke ce musu wanda suke ce musu wanda suka mutu saboda ishku saboda bege zuciyarsu ta tsinke suka mutu akwai sahibu hamamin min jabin ko mun sha faɗin shi anan al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafansa da yawa ya ambaci bayanin sahibu hammam min jadi kawai wata ana zaune yana zaune a bakin kofar gida wata mata ta zuciya kawai sai shedan ya ɗarsa sa masa a zuciyarsa ya ji kawai ya zina da ita shi nan kawai sai ta ɓace mishi bai ganta ba wa ya sani ma ko wata shedana ce Allah tuwo mishi dan dan ya zama masa fitila kawai sai ya miƙe sai ya fara dama matar da ta zo sai ta masa magana ta ce assalamu alaikum ta ce ainihin tsariƙu ila hammami min jabi ce malam da Allah ina ne zan je zan bi in je kurme inda ake yin kurme ko wajen wankan da ake ce masa ninjab shi yana faɗa mata bakin shi na rawa ya nuna mata ta wuce shi kenan sai tashi ya bi ta hammamun min yana zuwa hammamun min bai ganta ba shi sai ya haukace ita kawai yake gani a zuciyarsa yi baiti ya ce ya rubba ƙa'ilatin yauman wa qad ta'ibat hallil masiru ila hammami min jabi yi ta wannan baitin ya ce ya rubba ƙa'ilatin yauman wa qad ta'ibat ya ce ka ina zan haɗu da wannan matar wadda ta zo gabana ta gaji tana cewa hallil masiru ila hammami min jabi ina hanyar da zan bi in tafi zuwa ga hammamu min jabi bayin min jab wajen wankan min jab shi kenan to malamai suka ce lokacin da zai mutu al-imam al-qayyim yace da zai mutu ana laqana masa kalmar shahada yana yana aina at-tariqu ila hammam min jadi aina al-masiru ila hammam min jadi ishqu surati kenan duk abin da ya zo musu a zuciyarsu shi kenan al-imam al-qayyim ya bada labarin shi kuma wani mutumi shi kuma shi kuma surarsa sa a kasuwanci ne kuɗi kawai kuɗi saboda haka shi di ya zai ya samu kuɗi ya ki halas ya ki haram ya ki halas ya ki haram maganar sa kenan kuɗi ya zo zai mutu ana laƙana masa kalmar shahada yana ƙumashin bi asharati ƙumashin bi hamsin innahu la ƙumashin ghalil innahu la ƙumashin ghalil na cewa ya nan ai za a siye shi da dirhami abin nan ko dinari goma ko dinari biyar ana la ilaha qul ilaha illa yana qumashin bi khamsin qumashin bi asharati haka har ya mutu to wannan sune yake ce ashabu ishqi surati ishqi sura mutum ya zama yana begen wani hoto a cikin zuciyarsa ya dora ma kansa wata fitina wani abin da bai sama ba a duniya shi kenan tunanin shi kenan laila nahara tunanin shi kenan to irin wannan zukatan walaysa lahu quwwatu hirzi tilka surati sannan bai da kokarin bai da karfin kiyaye wannan hoton ko tilka suwari waɗannan hotunan sannan wala quwwatu ta'siri fi ghairihi sannan ko bai da karfin tasiri ga wani waɗannan eh, hotuna ya tashi daga wannan ya koma wannan domin ana canza tunani na sha faɗa mana ana intiƙali ana hijira min fikirin ila fikirin idan mutum tunani ya zo masa ya tabbatar da tunani mara kyau ne to ana intiƙali sai ya danna zuciyarsa ya canza tunanin da ƙarfi ya koma wani tunanin kawai tuno wani abu can in sabon Allah ne ya zo masa a zuciyarsa kawai shi kenan sai ya tuno makka kawai ko bai taba zuwa maka ba kawai hasa so ka'aba kawai fara tunanin ka'aba ce ina ma ya je maka bana kawai tunanin shi ya koma ya zai ya je maka bana kaga shi kenan zai kubuta daga wancan tunanin da ya sake dawa ya sake dawo da wancan da ya sake dawa haka ana intiqali to shi bai da haka wa kullu ma khalaqahu duk abin da ya cakuɗe ɗaniya da shi da ita wannan zuciyar kai asara fihi min qawiyyin wa da'ifin sai masa tasiri mai ƙarfi ne ko asara fihi sai masa tasiri min qawiyin mai karfi ne wa za'ifin ko mai rauni ne wa tayyibin mai kyau ne wa khabisin ko lalatacce ne shi duk abin da ya shiga cikin zuciyar shi kawai sai ya ansa ba abin da ya dame shi to wannan zuciya ita ce zuciya ta biyu kun ga ita waccan kuma ita ce zuciya babba wacce aka faɗa mana ta farkon wa fi zujajati misbahun sannan sai mali ya ci gaba da bayani sai ya ce a cikin wannan fa azujaja kwalbar wannan gilashin akwai misbahun anan asalin fitilar take wa huwa nuru allazi fil fatilati abinda ake ce ma al shine wannan hasken da yake fitowa daga lagwani kaga wannan in ka bude wancan za ga wani dan abu har mai zare zare karfe karfe ba shi ke bada hasken ba da za ka bude ka tsinka ko ka balla shi kenan kamar yadda fitila irin fitila mai lagwani take da lagwani to wannan hasken da yake fitowa daga lagwani shine ake ce masa misbahul eh an kamanta shi an ce misbah mis'an kaman as-sabah saboda idan yi haske kaman yadda safiya take haske sai aka ce masa misbah mis'an ismul ala ne abun amfani ne ai ashe'ul ladhi yusabbahu bihi abin da ake haskaka gari da shi sai ya zama kaman hasken safiya wa hiya hamilatuhu sannan wannan lagwanin shi ke dauke da wannan hasken wa lidhalika an-nuri maddatun to shi ma wannan hasken kuma yana da sinadarin sa wa huwa zaitun shine zait shine shine shine mai shine kalanzan ko kuma gas قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن an matso wannan qad usira an tsohon wannan man ne ko wannan kalanzir din ne min zaitunatin daga zaitun zaitun wani dan icce ne ɗan abun marmari ne da ake yi ba ga nan kuna shan akwai man zaitun ba eh, to watini wa zaitun din nan da ƙur'ani ya faɗi to man ai a malikiya ma sun faɗa sun ce zakkar zaitun ana yi ne daga me daga man matsa man ake yi fi al amakin wanda wannan zaituna din wannan zaitun din bauran ya fito ne ko ba baure ba tin shine baure shi wannan zaitun din ya fito ne fi al amakin a wurin da yafi kowanne daidaita kasar da tafi kowace kyan fitar da yabanya tusibu hashamsu wadda rana ke samunta a nahari a farkon yini wa akhirahu da kuma karshen yini kun ga ba rana kawai ta gau take mata ba rana na ba ta sinadarin da ake samu daga rana gwaggwadon yadda take bukata fa zaitu min asfar zaiti man wannan zaitun din yana ɗaya daga cikin mafi tsaftar ne mafi tsaftar mai sannan wa abadihi min alkadari kuma shi yafi nisa daga datti babu datti tar yake hatta innahu la yakadu min safa'ihi yudhi'u bila nar har ma ya kasance wannan man kalanzir ne gashi nan yana haske ko da baka cinna wuta ba to haka zuciyar can take wacin zuciyar da zikirin Allah ya shiga cikinta fa hadhihi maddatu nuril misbahi to wannan shine sinadarin da ke ba wannan fitilar da aka kamanta zuciyar mummuni da ita to haka zuciyar mummuni take kuma me yake mai da zuciyar mummuni haka tuna Allah ambatan Allah ya zama kullum tunanin mutum shine Allah subhanahu wa ta'ala kaga ai fitilan nan wata rana za ta zama ba ta ko sannan fitilan nan wata rana za ta yi katala gwanin zai iya cinyewa amma ana ta samu to haka zuciyar dan adam take musulmi mummuni ba a ce ba zai taba zunubi ba amma mummuni idan ya tuba manzo Allah su ya yace walakin zakirun idza zukkiya hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal da isnadi sahihi al-Imam al-Bazzar ma ya rawaito shi a cikin musnadin sa manzo Allah su ya yace al-mu'minu nasi mummuni mantuwa gare shi walakin zakirun idza zukkiya shi dai mai saurin tunawa ne da an tunatar da shi ana masa wa'azi shi sai ya gane cewa abin da ya ba daidai ba ne shi kuma Allah ta'ala sai ce dawo dawo dawo kai namu ne ba a ce mummuni ba zai sabo ba mummuni zai yi sabo amma baya dawwama walan yusirru ala ma fa'alu ba su israri akwai bambanci tsakanin takirari na sha ambata mana da israri takirari in ba da gangan ake ba ba a kiransa israri israri shine mutum ba alamar tuba kwata-kwata bai tuba zai istighfari baya tuba sannan baya jin damuwa a ransa idan yana aikata wannan saban sunan wannan isra'ili wannan sifa ce ta fasikai eh su ne allazina yusirruna alal kaba'iri amma mummunai la yusirruna wa in karrar ko sun maimaita zunubi wannan damuwar da suke ji a cikin zuciyarsu annajmu tauba da kuma yadda suke kokarin su nisanci zuwa wajen da ake saban nan to wannan ba za ka kira shi da isra'i ba amma ta rana za a iya tunkuɗa su shaidan ya ƙarfi a kansu sai su je su aikata da kuma sun tuno sai me sai ka ga sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah madaukakin suke ya ƙara tsarkake mana zukatanmu iyaka abin da aka iya aka ce akwai lokaci kenan